ثم جعلناه نطفه في قرار مكين sannan sai muka halarci zuriyarsa waɗanda suke haihuwa daga digon mani wanda yake tabbata a cikin mahaifa har zuwa lokacin haihuwa